Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Da na ina masu fama da nan karwa, wayansu da su ce man kalwa, wayansu su ce nan karwa, to duk da yanda dai ake faɗi a bangaren kuto. Da kuma irin taban amaliya ko tsagu ko bille namu dai na gado da ake yi. daga baya kuma zaki ki ga mutum baya so yana so ya cire shi to wannan dai da kuke gani duk yana maganin wannan wani tsagu wani nankarwa wani ko an ji ciwo ko kuna ya yi tabo ya ki fita to wannan dai da kuke gani insha Allah kina amfani da shin Allah yadda wajen zai dawo kamar biki taba jin ciwo ko bille ko wannan ba yana gyara fatan da ya lalace wannan kenan kamar an ji ciwo ya yi tabo kenan ina kuma masu so su yi fari ga na sha nan masu son waɗanda su ba za su iya shafa mai da waye suna ganin wahala ko kuma suna gidan aiki babu time to ga capsule nan wannan skin whitening kenan ba shi da side effect baya kakansa kansa shi nan wannan natural ne ba shi da side effect yana da kyau sosai yana sa fari yana sa laushi yana sa kyallun fata yana gyara fata sosai da sosai yana kashe kuraje yana cire dark spot wannan kenan in kina shan shi mai da tsohuwa yarinya kenan wannan anti-agnic ba mai da tsohuwa yarinya yana gyara fata sosai da sosai yawwa karki bari a baki labari insha Allah gashi nan to gashi nan mun gama bayani bangaren gyaran fata sai na ganku kuma insha Allah Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Bashi kashi na tara. Ni gurguwa ce ba zan iya yawo a mota haya ba, kuma inda ba za ta tsaya jiran in fito daga lecture ta dawo da ni gaba. Kuma inda ba za ta iya jiran na fito daga lecture ta dawo da ni gida ba. Ba ma inna ba, ko umma ce ba za ta iya ba. Na hakura kawai da karatun. Ni na san gaba ɗaya rayuwata ta gama lalacewa. Ba ta gama ba, kuma yanzu ki za ta fara daidaituwa sadiya. Duk abubuwan da kika faɗa, ni ne zan miki su. Ta yaya kenan ta hanyar auren ki na san idan na aure ki ina da kusanci da ke kuma zan miki duk abin da yake bukata in kai ki makaranta in kuma ɗauko ki saɓani yanzu da na san ban da wannan iko zaki aure ni gaba ɗaya ta fitar idan da tana kallon shi amsa ki nake bukata ya maimaita yana kallonta zoben hannunta ta kalla ta sakan ɗayan hannun ta riƙe sai kuma ta sake fashewa da kuka tare da faɗin a'a ba zai yiwu ba zan cutar da kai ne saboda zoben hannunki shi yasa yake tsoron auren ko kuma ni ne ba kya so kai ta girgiza tambayoyi biyu ne miki amsa nake bukata ba ta ce komai ba ta cigaba da shisheka kuka idan har dan zoben da ke hannunki ne na san labarin abin da ya faru mabba ya faɗa min komai akai sadiya ni ban damu da komai ba sai rayuwai. ina son ganin rayuwarki ta yi kyau dan Allah ki bani dama ajiya zuciya kawai ta sauke ita ba ma ta san me za ta ce masa ba kawai dai ta daga kai ne dan bata iya soyayya ba bata san me soyayya ba don ko lokacin tana secondary school yan class ɗinsu masu soyayya kawai haushi suke bata tana ganin suna ɓata lokacinsu ne ta dai san dole wata rana ita ma za ta yi soyayya ta kuma yi aure amma ita ba ma ta santa ba habib ne mutum na farko da ya fara cewa yana santa a kuma yadda take a cikin damuwa bata san amsar da za ta ba shi ba illa ta amince don cika burinta ba ta yi tunanin kalmar so da ya furta mata za ta wulla duniyar tunani har ma ta ji tana kewarsa ko kuma tana son ganin sa ba sai dai abin mamaki shine a wannan ranar kasa baccin kirki ta yi kawai habib ta ji ya faɗo mata a cikin duniyarta Shekara sha shida ba ta taɓa tunanin a wannan ƙarancin shekarar nata za ta faɗa duniya soyayya ba. Ko da dare bayan ta gama cin tuwon dare da inda dai sun sha waya da Habib domin ƙaramar ya ya bata kuma ya mata alƙawarin zai kawo mata babba idan zai dawo. Sim ɗinsa wanda baya amfani da shi sosai shi ya saka mata a cikin wayar. Tunaninsa da shi Sadiya ya yi bacci kuma tana farkawa da shi ta farka rai ta janyo wayar da ni ya kiransa sai ta ji ba za ta iya ba domin ganin take abin ya yi safiya da yawa wataƙila ma shi bai tashi daga bacci ba jikinta san babu ƙwari haka ta sauka daga motarta ta rufe sannan ta nufi ciki kai tsaye burin da bai wuce da je abuja gidan safis ba domin yi masa albishir da cikin da ke jikinta kuma ta bashi tabbacin ya kusa zama dadi domin kwa ta yi alƙawari tare ɗauka albashin tana haihuwa shi za ta dire waɗa sai dai kuma tashin hankalin da ya kunno kai ya saka ta jinginar da wancan tafiyar a ofis din mahmud ta yada zango jikinta gaba ɗaya a sanye yake ga idanunta sun canza launi kana ganin da ka san ta yi kuka ta ƙoshi kin ƙaraso barkan ki da zuwa yauwa ta farta a sanye tare da zama da kan shi buɗe fridge ɗin da ke ofis ɗin nasa ya ɗauko ruwa da lemo ya dire mata madam bismillah dodi na san baki sha rana ba domin a AC kike Isibi Mahmud Abubakar kenan jajirtacce kuma gwani ne akan aikinsa domin a wasu lokutan da kanshi yake zuwa ya nemo wasu abubuwan da yake bukata wanda za su iya zama masa shaida. Mutane da dama suna kaunarsa da kuma yadda yake da jajircewa sai dai kuma a bangaren soyayya bai dace ba Yana matuƙar ƙauna Aziza tun kafin ya yi aure. Tun lokacin da take jami'a, amma ita sam ta nuna ba ta san shi. Ba wai don baya da qualities ɗin da za a so shi ba. Sai dai ita san ba ta son force. Shi kuma ko a yanzu da ya aure, har ma da yara biyu, still da yana da kwan soyayyarta. Me aka gano akan kisan nata? Aziza calm down. Dan Allah ki daina daga ki. Da alamu kin yi kuka kafin ki zo nan. Hannu ta saka ta goge wani hawayen a lokacin. Sannan ta ce, "Ta ya kake tunanin zan iya samun peace of mind bayan matsaloli ne birjik a mu. daga wannan sai wancan jiya ko bacci ban yi ba ga momi na asibiti mahmud da wanne zan je i feel your aziza amma karki damu komai zai wuce ina ganin kamar yanzu da muka dawo kaduna komai zai dafa amma da alama anan din ma ba za mu samu nutsuwa ba za ku samu insha Allah sai yaushe kenan yanzu dai musin bayanan. to waye ke kisan in har ana tunanin matsalar daga shine kenan da ya tafi ta dawo kan wani me ke faruwa ne a binciken da likitoci suke sun gano cewa kashe ta akai kuma kafin a kashe ta sai da aka azabtar da ita domin akwai guraren da ta samu buguwa da yawa dan ayin da suka ce sai da aka fasa kwakwalwarta kafin aka kashe ta an yanki gashin idanunta da gidanta Girgiya Aziza ta dafe a lokacin kuma kira ya shigo mata kallon wayar ta sam ta kasa dauka ki daga babu matsala jikinta na rawa ta daga Faiza ta farta a sanye Mumi fa ta farka kuma ta ce tana neman ki Alhamdulillah ta furta sanan ta katse kiran. Me yake tunani akan haka dan danya ku ne kaɗai za mu samu yin bincike yadda ya dace mahmud ban sani ba ban san me zan faɗa maka ba ta farka lokacin wasu sababbin hawaye suna zubo mata ki daure ta haka ne kaɗai za mu iya samun sauƙin yin bincike mahmud ni na san in har aka yi kisan sai an cire wani sassa na jikin mutum sannan akan kashe mutum ne kaɗai idan mutum ya ce yana santa to akan wata amira ne abubuwan suka fara canzawa amira ta ce tana san shi na nuna mata illar hakan sai take ganin kamar ba na son ta yi soyayya da yayana to shi dai musun bai ce yana son ta ba kawai sai labarin ta ne ya riske mu kuma kamar yadda ake yi wa sauran mata hakan bai taɓa faruwa akan wata ƴar aikin mu ba sai wannan kuma bayan Amira babu wanda ya ƙara cewa yana so ko ita tace tana san shi bayan ita akwai wata safiya a Kano can gaya ita ma a ranar da ta fara ganin shi na fuskanci haka dan hatta ne mai bata namba biyu baya ba ita ma a daren ta rasu gaskiya Musin da ya gane matsala sai dai na cewa yana so amma kuma hakan bai hana an ce ana san shi ba kinan daga safiya sai kuma wannan a'a akwai wata ƴar aiki da muka taho da ita daga gaya ita ma hakan ta faru da ita sai dai ita bata mutu a gaban mu ba domin ita ba yanka ta aka ba duka suka yi mata muka kai ta asibiti aka tabbatar mana da kodar ta duka biyu sun lalace kuma kafafunta ba za su sake aiki ba to ita dai a gaban iyayenta ta rasu ba a samu wannan matsalar ba sai kuma yanzu da aka sake yi bayan musin ma baya nan ita yarinya kin tabbatar ba ta san musin su duka biyun masu aikin ita fa wace ranar muka zo da ita ita kuma wannan yan aikin mace mun bi shekara biyar tare da ita ta yi dukansu biyan sun je suna san shi amma abin tambaye shi ne menene ke faruwa dole zan yi magana da 'yan aikin gidan da kuma shi Mohsin akwai tambayoyi da zan masa game da rayuwarsa ai ba mu san inda ya tafi ba zan zo gidan zuwa gobe insha Allah zan yi magana da sauran 'yan aikin sannan kuma ke ina so ki bani lambar mahaifinku shi ma zan masa magana Mahmud akwai matar babanmu da ta zo Mahmud akwai matar babanmu da ta zo ba ma mu santa ba sai jiya kuma a daren jiya momi ta shigo daki na gigice sai kuma ta suma shine muka kai ta asibiti da safe na zo ɗaukar kaya naga abin da ya faru kuma ita matar an ce tun asuba ta gudu ina zargin da gaskiya saboda ta samu dama mu ne bamu san ta ba an ce shekarar ta goma da dadi ita ma dole mu bincike a kanta saboda guduwar da ta yi dole akwai dalili kai kawai ta gyada ba tare da ta ce komai ba na kama neman ki ake ki je kawai duk abin da zan ƙara nema sai na kira ki ko a waya ne oke ta furta sannan ta tashi ta fita a cikin ƙwarya ta haɗe wayoyin tana juyawa da ludayi ta zuba ruwa a ciki har ya fara zama kore Yana zaune daga gefe yana kallonta kafin ta ɗago ta kalle shi. A baya ka tana rayuwa ka baka taɓa yaudarar wata ba ko kuma shiga ƙungiya asiri? Jin da bai wani iri don haka ya kafe ta da iri ba tare da ya iya cewa komai ba. Ka faɗa min dole ina son sanin wani abu da ya shafi rayuwarka domin magance matsalar. Babu wani abu da yake a rayuwata wanda ba daidai ba. ban ce ni ba na laifi ba amma ni na san ban aikata laifin da zan sami irin wannan mummunan hukuncin ba sai dai ban sani ba wataƙila jarabawar rayuwa ce kawai Musin ya faɗa yana kallon Zaliha. Musin, don Allah kada ka ɓoye mun komai. Domin ina tunanin ko wata ce ka taɓa soyayya da ita, ka yau yaudare ta baka san aljana ba ce, shi ne take ɗaukar fansa. Murmushi ya sanna ya ce, ban yi karatu a ƙasar nan ba, ban yi rayuwa ƙasar nan ba, ban san wannan yaudarar da yake faɗa ba. Ba da lokacin tsayawa na ita. amma na san akwai 'yan mata da yawa da suka nuna suna suna. Sai dai ni ban ba su dama ba saboda ba sa gabana. Mace da na fara soyayya da ita, ita ce wadda aka fara kashewa bayan an yi baikonmu da ita. akwai al'ajabi a ka. to waye yake maka wannan abin ta faɗa tana miƙa masa maganin karɓa ya kafa kai ya shanye tas duk da cewa baya jin daɗin su bai ma taɓa shan irinsa ba amma haka ya daure ya sha kusan rabi sannan ya ajiye na fi tunanin aljana ce a jikina kuma ita take kashe duk wanda ta ce tana sona ni kuma bana tunanin haka akwai dai wani abu na musamman amma a hankali zan gano shi mumi alhamdulillah kin farka kenan Aziza ta faɗa lokacin da ta tattaro ɗan sauran kuzarin da ya rage mata. Wai na kika tsaya ne? Fa'iza ta tambaya tana kallonta. Na ɗan biya gidan wata ƙawata ne, babanta baya da lafiya shine na je na yi mata dubiya. Ayya, to Allah ya bashi lafiya. Gefen mummy ta zauna tare da faɗin, mummy ya jikin naki? Da sauƙi Aziza, ni ne ke kama ma babu abin da ya same ni. Amma mummy wace ce? Ta tambaya tana kallanta. Wace ce me? Mummy ba ce kin shigo ɗaki na kina faɗa min cewa kin san wanda yake kisa? Ni kuma? Ta tambaya. Aziza baki ta saki tana kallon Fa'iza kafin Fa'iza ta ce amma mami a ɗakin Aziza kika sumu fa ni dai na san na kwanta bacci amma daga nan ban sake sanin ina nake ba sai tashi ne na ganna anan tare da Fa'iza mamaki gaba ɗaya ya cika su sai dai dukan sun kasa cewa komai kina an kusan mata da tunani wannan wace irin rayuwa ce Aziza ta faɗa cike da mamaki wai menene ke shirin faruwa da mu ne yaya baya nan amma kuma matsaloli sun ji rabuwa da mu ya rabu ka dube mu cewar fa'iza tana mai dafi goshinta da hannu Har aka sallama ga baki ɗayansu ba su da sukuni, Aziza ta drabin ɗinsu zuwa gida. Dukansu ba su da kuzari a jikinsu. Bayan mami ta yi wanka ta shirya a falo, ta iske fa'iza da Alkur'ani a hannu. Zama ta sannan ta ce, "Ina Aziza?" Tana ɗakinta, kira min ita. Ta faɗa tana gyara zama. Ita kuma fa'iza ta miƙe zuwa ɗakin Aziza. A zaune ta tare da ita tana ta kuka, ita kuma ta zauna a gefenta tare da faɗin. Kuka ba shine maganin matsalar ki ba Aziza. Kuma wallahi kin san zaki iya samun matsala a zuciyarki ko kuma idanunki da ba su da cikakkiyar lafiya. fa'iza tsoro nake rayuwata ba ta da wani amfani hafiz ya cuce ni na kasa samun sukuni hafiz ba zai tsayar da ki ba ya kamata ki tsaya ki fuskanci ki wace alƙibla nake da ita bayan rayuwata ta ruguje gaba ɗaya hafiz ya ruguza ta ta farta tana goge hawayen da bai far zuba ba kin ga aziza ya kamata ki nutsu you are matured bai kamata wannan abin ya riga daga hankalin ki ba kallanta ta sanar da ce fa'iza ki ki faɗa haka kudin cikin ba a jikinki yake ba shi saka ke ɗaukar matsala ta ƙarama a'a amma dai kawai na san shi Hafiz yanzu yana cin yana rayuwarsa ya manta da ke amma ke kin kasa fitar da shi kina tunanin zai fita a rayuwata bayan shi ne daidai ta min ita yanzu dai ba wannan ba na kiran ki a falo tana gama faɗa kawai ta fita ta bar ɗakin jikinta a sanye ta karasa cikin falon musamman da ta ga yadda mumi ta haɗe rai akan rock ta zauna tare da sauke kanta ƙasa kuka kike ko mumi ta jefa mata tambayar ta kuma bata ko dago ta kalle ta ba sai gabanta da ta je na tsananta faduwa idan har baki yadda an cire cikin jikinki ba to ina mai tabbatar miki da cewa kuka ma yanzu kika fara shiru babu wanda ya yi magana har ita fa'iza din fa'iza ji ki kirawo min hadiza mummy ta farta tana kallon fa'iza sai da fa'iza ta fita sannan ta mayar da kallon ga aziza sati ɗaya na baki ki tunani akan zubar da cikin jikinki in kuma ba haka ba wallahi ni da ke ni ki tashi ki bani guri jikin da san babu kwari haka ta miƙe ta koma ɗakinta ta ci gaba da kuka daga inda ta tsaya cikin jin daɗi ta ƙarasa kan katifar da take ta kuma rungume ta Dukan suka fashe da kuka. Ina dai murmushi kawai take, har sai da suka yi kuka suka gama, sannan suka share hawayensu. Umma, ashe baba ya rasu? Umma tun lokacin da ya tura ni Kaduna ban sake gane shi ba, kuma aka daura miki sharin keke ga kashe shi. Karki da misadiya, ki Allah ba azalimin sarki bane. Domin ku yanzu gashi na fito daga hannunsa cikin hikima ta Ubangiji. Umma kuma na zama gurguwa sai kuma ta fashe da kuka. Ki hakuri sadiya, insha Allah zaki samu lafiya. Yin sallama Habibu da Baffa ne ya saka Sadiya ta yi shiru ta kuma kura kofa ido don ganin shigowarsa. Amma tare da Habibu ke? Eh, shi ne ma ya shigo-shigo har aka fito da ni. Jin haka ya saka Sadiya goge hawaye tana ƙara kallon kofa, amma shiru ba su shigo ba. Habib da Baffa kuwa suna tsakar gida don akan tabarma suka zauna. Suna ƙara tattauna batun bikin shi da Sadiya. Muna ƙara godiya a gare ka. Shigowa cikin rayuwarmu a lokacin da muke buƙata haka. Tabbas kai namiji ne kuma jajirtacce. Da ba don kai ba, da yanzu babu Sadiya. Ciwar Baffa, Habib ko bai ce komai ba, kanshi na ƙasa ya kasa magana, don bafa shi ne yake makallan sarki. Mu yanzu a shirye miki da kayan da ka turo magabata, to za mu ɗaura aurenka da sadiya. Dama bafa ba na son abin ya ɗauki lokaci, saboda ina so ta fara karatu daga zarar sakamakon jarabawa ya fito. To ka turo su sai a tsada ranar biki. Insha Allah da na koma zan yi magana da mahaifina. Babu damuwa. Ka shiga gaisa da sadiya ko? Bara ne musu magana. Bafa ya karasa magana yana miƙewa. To ke kullum baki da aiki sai na kuka? Lami ta dawo ita ma da kukan kika tare ta? Ba ya faɗa lokacin da ya shiga ɗakin. Ai ba ta gajiya, shi ya saka nake kyale ta ta gama. Yanzu dai ku dan bada guri, yaron nan zai shigo su gaisa. Ke kuma sai ki goge hawayenki ko? Ya faɗa tare da juyawa. A lokacin Umma da Inna ma suka fita. Har ƙasa fi bai durƙusa ya gaida Inna. Muna godiya sosai a bisa kokarin da kake yi a kanmu. Allah ya biya ka da 'ya'ya na gari wanda kai ma za su maka fin haka. Inna ta furta yayin da shi kuma ya kasa magana. Habib, ka shiga ku gaisa da ita. To ya furta sannan ya wuce ɗakin da Sadiya take. Sarkin kuka ya furta bayan ya yi sallama ya zauna. Sadiya wai shi zaki daina wannan kuka. Sai na da miƙe nake tafiya da ƙafafuna. Murmushi tare da faɗin. To ai ki shirya, don kin kusa fara biya na kuɗin wannan hawayen nawa da yake batawa. Ya harara ta aika masa tare da cewa, na san ai wasa kake. To, oh, haka kika ɗauka? To da gaske nake. Murmushi tare da faɗin, ya gida ya kuma aiki. Lafiya lau, aiki muna ta fama. kin zuwa ki taya ni zan taya ka ai kai ma ka san da a ce ya isa ni ban ce ki karasa ba oh har ma ka san menene zan faɗa eh mana ai na san dai mita ki dai ce to naji na kuma yadda kuma san daina insha Allah dole ki daina tunda kin ji batun biya yar dariya ta yi wanda har ta bayyana hakoranta masu kyau to ina jin jinki faɗa min me zan faɗa maka abin da kika ce sai na zo nan zaki faɗa idan ta dan juya sanan ta ce ni ban tuna ba ai kam sai kin tuna ka san mene dama ina tunanin idan mun yi aure yadda dinkinka za su karɓe ni kana ganin za su so ni ta jefa tambayar wanda har ta tsayin masa da murmushi me saka kika min wannan tambayar saboda ina da nakasa a jikina na san wasu za su iya ganin kamar in ka aure ni ka cutu nakasa ai ba ka kasawa bacci kuma ki saka a ranki dangina za su so ki fiye ma da yadda nake son ki ina fatan haka insha Allah shiru ne dan biyo baya kafin ya ce ya kika yi shiru ina tsoro ne tsoro ya maimaita kalmar eh tsoro nake ka a raba mu saboda ko Kano ka tafi jina nake wani iri bari a ce an raba mu na har abada na na na na kamu da sanka ya Habib ba na son na rabu da kai kowane bugun zuciya zuciyata sunanka ne yake fiddawa a yanzu ina ji a jikina cewa ina numfashi ne domin ka ki daina tunanin za a raba mu ni da ke muna tare har abada ina mai tabbatar miki da cewa mutuwa ce kaɗai za ta raba tsakaninmu ina fatan haka ta farta a sanye sannan ta soke kwaya idanun ta kasa. bana soke shiga damuwa akan wannan abu ina jin faɗuwa gaba ne sosai kuma babu abin da zai faru da izinin Allah kawai kina jin faɗuwa gaba ne saboda aure kuma kowace mace tana jin haka idan bikinta ya karatu sai dai hakan ba yana nufin wani mummunan abu zai faru ba kallon shi kawai take bata ce komai ba amma ita dai kawai yau ta riske kanta a fargaba sai kuma magana akan wannan zuban ya faɗa yana nuna zuban da hannunsa wanda hakan ba karamin tashin hankali ya watsa ta a ciki ba ki cire ki adana a wani gurin gaskiya ina kishi na son ganin ki da shi ya haɗe rai sosai ita kuma ta zare zoben ta ajiye a gefe na ajiye bai ce komai ba ba na ajiye ba to kai murmushi mana ba na son ki ƙara sakawa kai ta gida shi kuma ya murmushi sun dan taba hira kafin ya tafi kuma da alƙawarin a satin zai turo manyansa Abuja san ba ta da ƙwari ko kaɗan a lokacin da ta dara garin abuja gaba ɗaya take kamar dukan wanda yake cikin garin maƙiyinta ne kai tsaye wasu ta nufa kuma ba ta dare a ko'ina ba sai a kofa gidansa hafiz inda ta danna hon tana jira a buɗe mata sai da gitma ɗin ya tabbatar da wanda ya zo sannan ya wangale ma kekin gate ɗin ita kuma ta kunna kan motar ta ciki tana ƙara tsara yadda za ta yi rashin mutunci a gida la an ta ke ce a gidan barka da zuwa ɗan hafiz ɗin ta yi magana kamar ma irin tana ƙaunar ta yadda take nuna jin daɗin ganinta takeici ya saka aziza kin bayan mata da amsa dan ji take kamar take fita da mari dan takeici kayan ce ce aka ajiye mata hadi da drinks da ita take bin kayan kafin ta taɓe baki a ta da ji muryar maman Hafiz Aziza muna shirin zuwa kuma sai ga kikin zo Juya ta kalle ta sai kuma ta soke ta ƙasa ta gaida ta ya kike ya aiki ya su maman ku komai lafiya Aziza ta mayar da amsa komai lafiya Aziza ta mayar da amsa a takaice kafin ta koma kan kujera ta zauna lokacin da ji maman Hafiz na faɗin tun kafin bikin Hafiz na so mu je sai Allah bai ba amma tunda an gama biki lafiya insha Allah za mu je saboda an kwana biyu ba a gaisa ba Aziza ta tsinci kanta ainihi da ba za ta iya duban idanun mahaifiyar Hafis ta faɗa mata maganganu ba domin gani take hakan zai zama rashin tarbiyya da kuma rashin girma na gaba kin gan shi ma dan halaka ya shigo kin haka yasa Aziza daga ido ta kai duban ta gare shi sai kuma ta sauke ajiyar zuciya ya ƙara kyau sai sheki yake yayi wani dan jiki kana ganin Hafiz ka san cikin nutsuwa yake da kuma kwanciyar hankali yayin da ita ya bata da tashin hankali da kuma neman mafita tana wannan tunanin bata san har ya zauna ba sai ji ta yana gaida mamma ɗaguwa ta tana duban sa bata iya magana ba har sai da mamma ta ce to bara na dan shiga ciki aziza na san yanzu yan uwan naki za su shigo tunda sun ji zuwanki murmushi kawai ta wanda iyakar lebe. menene ne kawo ki gidanmu ta ji hafiz ya hurgo mata wannan tambayar lokacin da mamma ta bar gurin dole za ka tambaya ai tunda ka san abin da ka aikata a gare ni ni fa san ba muke rashin daidai ba Aziza domin ina tsoron yadda mutane suke mutuwa akan ku mutuwa akan mu Hafiz bakinka nake faɗa haka kin ga Aziza don take it for granted ni ba wani abu nake nufi ba amma kawai ina da future a gabana shi yasa kana hakura da ke kin san duk da nake son ki ko kuma shi Muhsin ba kamar yadda nake son rayuwata ba wasu hawaye masu zafi ta ji sun sauka akan kuncinta lalle Hafiz na yadda dan adam butulun ne yanzu Hafiz har kai kake faɗa haka ka manta irin samarin da ne a baya ka rika koran min su ba ka san kowane namiji ya rabe ni ka ɓata min lokaci almost seven years muna tare ina zaman jiran ka hafiz ina tarkon soyayyarka amma yau ni ka juya baya tare da wata hujja kamar inganci aziza mata takwas ka mutu a dalilin Mohsin a nan Abuja a Kaduna biyu to ta zan iya auren ahalin da suke da wani boyayyen al'amari irin wannan auren ki hadari ne kuma barazana ce ga nawa ahalin domin zai iya shafar su amma kuma shine a hakan kai sex da ni ba za ka iya aure na ba amma kuma za ka iya lalata rayuwata ashe dama yaudara ta kake ni ban yaudare ki ba Yan uwana da kuma iyayena sun zauna sun kuma yi duba cikin lamarin. Ganin kamar auren ki ka iya zama ɗari, ya saka aka ce na nemi wata. Miki wasa ita ta saka yatsa ta goge hawaye tare da dafa ta Akwai ajiyar ka anan. Ita din ai jinin ka ce, dan haka dole za ka riga. Don haka ina mai maka albishir, cikin jikina ya kai wata biyar. Ka faɗa wa matarka, nan da watanni hudu masu zuwa, za ta fara reno. Dan ba zan riƙe maka da ba. Tun haka ya saka fis miƙewa, yi saurin shan gabanta, don lokacin har ta fara tafiya. sau ɗaya a rayuwata na san na kusance ki don haka ba za ki zo min da rainin wayo ba sai dai wanda yi miki ba ni ba ba zan tsaya ina maka jayayya akan abin da bai zo duniya ba dama ai kwawa kuke da zarar kun samu abin da kuke nema sai kuma ku fara wulakanta mace to ka sani yi da na sani kuma na koyi darasi akan ɗa namiji amma ina mai tabbatar maka da zan kawo maka ɗanka in yaso su magabatan naka da suka hana auren mu za mu garzaya a DNA test shi ai baya ƙarya ko ta ƙarasa magana tana kallon shi amma sai kuma yi shiru har za wuce ya ƙara shan gabanta ka bani hanya kafin kurma ihu kuma ana taruwa zan sanar musu da batun cikin matsa mata yi tare da faɗin aziza yau sati ka kacal da na. kina ta nan kika bullo tsaki kawai ta ja tare da ficewa shi kuma zama ya kan kujera ya dafe kai tare da faɗawa duniyar tunani bayan mun tana arba'in yana fitowa daga main part ya hango mota aziza gabansa ya faɗi don a tunaninsa ta daɗe da tafiya ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan ya kwaɗa wa kira ya ƙara so da sauri Aziza dama bata tafi ba? Eh to, na ga shigowarta, amma da yake ina ta aiki ban ma lura ba. Amma ai kamar da wacce motar ta zo. Ya karasa yana nuna motar. Aiko da sauri ya wuce sa don gaba ɗaya tunaninsa ya yi can. Tsoro da fargaba ne karara a fuskar shi. Yana shiga ya kanta zaune tana shan lemo, Jalila amaryarsa tana gefenta. Shigo sai saka dukkanin suka dauko kai suka kalle shi. Kallon da ya ga Jalila na yi masa, ya saka ya shiga wani sabon tashin hankali. Aziza, kin ga shigo ya shigo da fargaba a fuskar shi. Ai zai fiye da haka ma. Ka kyauta Hafiz, kai kana ganin abin da kai daidai ne jin haka ya saka wata zufa ta karyo a goshinsa duk da sanyin isin da ke cikin falon tun da suka fara soyayya da jalila ba ta taɓa kiran sunan shi a haka ba in ba gaban mamma ko wani babba ba shi kenan ya sanya gamkashinsa ya bushe kai wani tsaye ka zauna mana aziza ta faɗa tana sa. ai ba zai zauna ba tunda ya san abin da ya aikata jalila ta faɗa tana ƙara haɗe rai habibti ki hakuri. wallahi sharin shi ɗan ne amma ni ban yaka da nufin ba kuma kuma me Oke, wanke kanka kake son ka bayan a din mamu kai mun wulaƙanci? Aziza ta yi saurin katse shi. Dalila ta ɗora da faɗin. Ai da alama baya son kawo min ke ɗin mu gaisa. Tun daga shi anan din ma kamar bai so hakan ba. Kai rabu da shi kawai. Shi gani yake da minyi soyayya a baya shi ya saka. To amma menene a ciki tunda ni ma dai na yi aure na ko? Shi ma ya auren sa. To kuma za a fasa zumunci ne? Ai da ba soyayya bace ta haɗa zumuncin mu. Amma shine ko aibi ban gani ba. Kuma yanzu na zo ana min ruwa ganin ganinki. Daɗin abin ni ma fa ina da kafafu ta furta tana dariya kinan ta ɓoye jalila komai ya furta a ransa ka zauna mana cewar jalila kin ga wannan mijin naki ba ba sakewa zai yi ba in ban tafi ba gara in lallaba haba dan Allah muna hira kuma zaki tafi ai gara na tafi Kaduna ba nan bace to jiran dan Allah ta miƙe da sauri tana fi ciki kallon banza Aziza ta watsa masa tarar faɗin. dube ka sai ka ce na Allah Aziza duk me hakan kai kana tunanin cikin sauki zan tona asirin ka? Fito Jalila ya saka ta datsi magana tare da sake yin murmushin yaki Ta miƙe tsaye lokacin kuma Jalila ta miƙa mata leda. Har mota ta raka ta sannan ta dawo. Tana da kirki sosai wallahi. Jalila ta faɗa tana zama a kujerar da Hafiz yake. Ta har dora kanta aka faɗarsa. Zaki ce haka mana. Inda ta saka kin kiran da Hafiz. Au, dan ka tsure ne kai tunanin fushi nake da kai. Wato kin tsurar da mijinki ba? Murmushi kawai ta yi. Sanda zuwa malam maraba, Umma ta faɗa tana shimfiɗa masa tabarma a madidicin tsakar gidan. Yana zama inda ta fito daga kewaye tana faɗin, yau Malam Yakubu ne a gidan namu? Ni ne ina wuni, lafiya lau. Ya kuma muka ji da ƙarin haƙuri, ashe safiya lokaci ya yi. Wallahi kuwa, to Allah ya bada haƙurin rashi. Mu muna nan cikin tashin hankali, shi ya saka ba mu samu mun nutsu ba. Haka ne, ai da yake kusan lokaci ɗaya suka rasu da malam. Wallahi kuwa, to Allah ya gafarta musu. Amin ya rahamanu. Ɗakin Sadiya ta wuce, tana shiga ta tarar da ita tana cin abinci. ki sai abinci ya gama yin sanyi ke ci ko? wai kam inda me saka gaba ɗaya kin saka min ido ko dan kin ga bana tafiya to ya san da sauran baki na ye eh lalle kin warke dole ki dora daga inda kika tsaya dariya ta tare da faɗin inda ki shakuri minki nan da sati biyu na bar miki gidanki kin ga sai ki cika ranki ba babbaka ki kika sani dai yar bana na iya kawai ta faɗa tana zama a'a ya hawa kuma ni gaskiya karki takura min waya fa zan yi da ya habibkin kin kuma zauna to rasu kunya beran tanka ai gare ki waya ina ji ni ma na tsinci abin da zan faɗa wa malam tab ba irin naku bane haba kun tsufa ai gafara can wai faɗa miki soyayya tana tsufa amma dai ai ba za ki yi wa malam kalaman da zan yi wa Habib ba na naki wasa ne yarinya to na fasa waya sai kin tafi ina nan kuwa sai dai kar ayi dariya kawai suka yi sai kuma duk suka yi shiru lokacin da suka ji malam Yakubu na faɗin na zo ne kan batun auren Sadiya umma kallon shi take kafin ta ce eh da yake bai ko da sa ranar duka tare aka yi shi yasa ma ba ku ji da wuri ba eh an ce jiya shi bafa ya kawo kati a gida lokacin ne kuma ina gona shiru umma ta yi shi kuma ya ci gaba da cewa akwai wani al'amari da ya faru gab da rasuwar mahaifinta me kenan umma ta furta tana kallon sa alhamdulillah to yan sakar gida ku yi hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tula duk mun ra'ayin ku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mi a a